وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya nuna mana wannan rana kuma a daidai wannan lokaci domin gabatar da waɗannan darussa da ake ta gabatarwa tun jiya har yau har gobe insha Allah gargashin wannan tafiya ta women in da'awa wadda take gabatarwa kowane shekara shekara bana Allah ya kaddari wannan program zai gudana a nan eh, babban birnin Gombe muna roƙon Allah ya sa albarka a ciki jagororin wannan tafiya Allah ya saka muku da alkai Allah ya sa aljanna ita ce sakamakon ku waɗanda suke ba da gudumawa ta kowace fiska ta shawara da duk abin da zai karfafi wannan tafiya Allah ya sa aljanna ne sakamakon ku Allah ya muku albarka Allah ya ma zuriyar ku albarka kamar yadda malam ya ambata abubuwan da za a tattauna din sun yi yawa akwai magana akan takawa akwai ikhlas akwai ihsan akwai da'awa da shawarwari da misalsalu da wannan zai ɗauki kwanaki ne in an ce za a yi shi sai dai iya abin da ya sauka mu ambata e attaqwa malam usaimin ya ce ma akhuzun min alwikaya wato idan aka ce tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah mutane su zama masu tsoron Allah ki zan mai tsoron Allah babu wani abu da zaki ma rayuwanki na gata da adalci da kyautata mu kanki da kanki kamar ki zan mai tsoron Allah jin tsoron Allah wasiya ce da Allah ya yi ma dukkan al'ummomin da suka gabata kuma wasiya ce da ya mana mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi naga Allah duk abin da ke cikin samai da ƙasa mallakar Allah ne shi kaɗansa bai yi tarayya da kowa akan mallakar su ba Allah sai ya ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum Allah ya ce hakika mun yi wasiya ma waɗanda aka ba su littafi kafin ku ahlul kitabi waɗannan al'ummomi da suka gabace ku wa iyyakum da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah jin tsoron Allah wasiya ce ta Allah Allah ya miki wasiya ki zan mai tsoron Allah Allah ba zai miki wasiya ki zan mai tsoron Allah don yana da riba in kin zan mai tsoron Allah ba Allah kuma ba zai ji tsoron rashin tsoron Allahnki ba domin rashin tsoron ki ba zai cutar da shi ba a suratul bakara Allah yake cewa alhajju ashirin ma'lumat shi aikin haji ana kudurtan niyyansa ne a cikin waɗansu watanni sanannu shine shawwal dhulqa'da da zulhijja faman farada fihin alhajja Allah ya ce duk wanda ya ɗauki niyyan aikin hajji a cikin waɗannan watanni na rafatha Allah ya ce to bayan ya ɗauki niyan? babu maganin saduwa da iyalinsa falarafasa babu duk abin da ke alaka da batsa falarafasa ba duk abin da ke alaka da motsa sha'awa wala fusuka kuma ba duk wani dangin saƙon Allah na fita a shari'a wala jidala fil hajji Allah ya ce ba musu da ja'in ja wadda babu gaira babu dalili a lokacin aikin hajji Allah sai ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ya alhamdulillah Allah ya san da shi Allah sai ya ce wa tazawwadu alhazai a rike guzuri kar mutum ya tafi aikin haji ko ya tafi aikin umra ba guzuri a hannunsa ya je ya galabaita ya je ya fada cikin roko da bara ya fada cikin kaskanci da mummunan yanayi wa tazawwadu Allah ya ce ku rike guzuri sai ya ce fa inna khairaz zadi taqwa Allah ya ce amma mafi alkhairin guzuri da kowa ya kamata ya rike Allah ya ce shine tsoron Allah duk abin da ɗan adam zai yi tanadinsa a rayuwa duk abin da ɗan adam zai tattala a rayuwa duk kimar abun ba abin da ya kamata ya tanada ma kansa kamar tsoron Allah wata zawwadu Allah ya ce ku yi guziri fa inna khairaz zadi taqwa mafificin guziri Allah ya ce tsoron Allah ku tsare tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah duk abinda a rayuwa zaki sa a gaba ki yi tanadin sa ki yi tattalin ki ga kin same shi kin kiyaye shi kin tsare shi wallahi babu kamar tsoron Allah in dai abinda zai amfane ki ne a rayuwar duniya kuma zai amfane ki ne a lahira babu kamar tsoron Allah a cikin suratul a'raf Allah ya ce ya bani adama ya ku yan adamu yan adamu kan ba da mu Allah yake magana ba qad zalna alaikum libasan yuwari sau'atikum Allah yace na saukar muku da tufa na samar muku da tufa wadda za ku rufe za ku rufe yuwari sau'atikum wadda zai rufe muku tsiraicin za ku rayu a cikin mutunci za ku rayu a cikin kima za ku rayu a cikin daraja warishan Allah yace na samar muku har tufan da za ku yi kwalliya da shi in kaga alkibba kan aita ado ne babbar riga ai ado kawai ake da ita Allah ce na samar muku da tufa wadda za ku rufe ku da shi Allah ce na samar muku da tufa wadda za ku yi kwalliya da shi wa libasu taqwa zalika khair Allah ce amma tufa da tsoron Allah Allah ce shine mafi alkhairi duk yadda mutum zai tufatu ya suturtu da suturar da za ta rufe mishi gangan jiki idan bai tsare tsoron Allah ba waɗannan sutura na jikinsa ba za su zama rufin asiri gare shi ba wace riba ce ga mutum ya sa kaya ya sa babban riga ya sa alkebba duk abin da zai yi na ado ya yi amma yana bin 'yan matan anguwa da sauransu su sun san tsaricinsa ne amfanin babban rigarsa babu idan mutum bai tsare ciki ba wallahi sa wannan tufa ba za ta yi amfani ba Allah ya ce to na saukar muku da tufa na samar muku da tufa da za ku rufe tsiraicin ku da shi na samar muku tufa da za ku yi ado da kwalliya da shi Allah sai ce to amma ku yi tufa ma kanku da tsoron Allah wani ya tambayi wani daga cikin magabata yaya zan yi in san matsayina a wajen Allah ya ce fanzur fi ma maka Allah ka dubi wani position Allah ya baka wani matsayi Allah ya baka in Allah na son ka sai ya kusantar da kai da shi kusantar da kai da shi shine sai ya sa ka a cikin masu hidima wa addini masu kiyaye dokokin Allah babu riba da mutum zai samu a rayuwa kamar kiyaye dokokin Allah damuwa da addininsa. Idan mutum ya zama mai tsoron Allah, to duk wani mataki da ake takawa na galaba da nasara a rayuwa ya isa wannan wajen. duk wata nasara da ake bukata a rayuwa ya isa wannan wajen Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa man yattaqillaha yaji Allahu makaja Allah ce duk wanda ya zama mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah Allah zai sanya mishi mafita duk wani abun da za a damu a ɗimauce a gigice ana neman ta ina za a samu mafita Allah ce in kun tsare tsoron Allah Allah zai nuna muku ta inda mafita take wa yarzuquhum min haythu la yahtasib sannan Allah zai azurta wannan bawa ta inda bawan bai yi tsammani wannan duka riba ce ta tsoron Allah babu wani dan adam da bai bukatar mafita a rayuwa Allah ba zai yi alkawari ya saba alkawarinsa ba da kansa da kansa Allah yake cewa man awfa bi ahdihi min Allah Allah ya ce waye mafi cika alkawari waye fi Allah cika alkawari Allah ya lamunce wa man Allah yaj'al lahu makrajan duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya zan mai tsoron Allah Allah zai sanya mishi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasi sannan Allah zai azurta shi ta inda bai yi zamani gaba kaɗan ya sake cewa wa man Allah yaj'al lahu min amrihi yusran duk wanda ya zan mai tsoron Allah wannan fa dokoki ne da hukunci hukunci na aure da shika Allah ke magana sai ya ce ku maza sai ya ce ku maza idan za ku saki mata ga ka'ida kar ranka ya baci, ka je ka kori matarka a gidanka kar ka je ka sake ta a cikin yanayi kaza ke kuma idan an sake ki kar ki ɗauki mataki kaza da ya kawo dokokin sai ya ce wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa Allah ya ce duk wanda ya ketare dokokin Allah Allah ya ce ya cuci kansa sannan ya sake kawo dokoki da ka'idodi idan an rabu da mace tana da juna biyu ga yadda za a yi ga yadda za a yi duka waɗannan dokoki Allah sai ce to wa man yattaqillaha yaj'al Allah min amrihi yusra duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mishi sauki a cikin al'amarinsa duk abun da sai hankali ya tashi ya yiwu Allah ce zai sanya mishi abun da sauki gabai sake cewa wa man ya yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzin lahu ajra duk wanda ya ji tsoron Allah ya zan mai kiyaye dokokin Allah Allah zai kankare zunubansa sannan Allah zai girmama sakamakon shi ma'ana zai zama daga cikin masu karɓan manyan sakamako a gaba ga Allah nan alkiyama duka wannan sakamako ne na tsoron Allah idan kika kalli waɗannan ababa duka baki da wani abu a rayuwa da kike bukata kamar samun waɗannan gaɓoɓi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata samun mafita samun sauƙi cikin al'amura yafiya da gafara na Allah wa uzin lahu ajara sakamako gidan aljanna wannan duka Allah ya ambata shi a cikin alƙur'ani al'ummomin da suka shuɗe Allah ya ba da labarin su wurare daban-daban a cikin alkur'ani a wani gun suratul araf Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu Allah ya ce mutanen waɗannan alƙaryu da aka halakar da su inda sun yi imani sun tsare tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi Allah ce da mun bude musu albarkatun Allah sama da ƙasa walau anna ahlal qura Allah ya ce inda mutanen waɗannan alƙaryu amanu sun yi imani wattaqau sun tsare dokokin Allah sun zama masu tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi Allah ce da mun bude musu albarkatun sama da ƙasa me ke sa a samu walwala da yalwan arziki da cikan albarkatu Allah ce tsoron Allah Allah ce inda sun zan masu tsoron Allah Allah ce da mun buɗe musu albarkatun Allah sama da ƙasa walakin kadzabu Allah ce sai dai suka ƙaryata Karyatawansu shi ya jefa su a cikin halin da suka samu kansu a ciki a suratun nisa Allah na magana akan ahlul kitabi Allah ya ce walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau Allah ya ce inda ahlul kitabi waɗanda aka ba su littafi sun yi imani sun tsare tsoron Allah lakaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im Allah ce da mun shigar da su aljannonin ni'ima walau annahum aqamut taurata wal injil Allah ya ce kuma inda sun tsare a taura da linjila sun bi su yadda Allah ya musu umarni wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka saukar musu daga ubangijin su na alkur'ani Allah sai ce la'akalu da sun ci ma rigimar duk ba ta akala bane Allah ya ce la'akalu da sun ci min fawqihim ta sama wa min tati arjulihim da ta kasan kafansu yana daga cikin matsalar da aka samu a game da fahimtar addini da yawan mutane sukan ɗauka addini malama wai ribarsa kawai in an ji lahira ne shi yasa duk da duniya ta dame shi sai kaga addini bai dame shi ba addini ya zo ne ya warware matsalar duniyar ku da lahirar ku yanzu da wa'annan ayoyi da muke magana in za ku saki matanku ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza da shikan da gomin duk a lahira ake ba duniya ake yi ba addini ya zo ne duk inda Allah ya zo bayani yana magana ne fi duniya wal a duniya da lahira mafita ne ga rayuwarku a duniya mafita ne ga rayuwarku a lahira Allah ya ce inda sun tsare dokokin Allah sun zan masu tsoron Allah Allah ya ce la'akalu min fauqihim wa min tati arjulihim Allah ce da sun ci arzikin Allah ta sama da ta kasan kafansu kaga yayi daidai da waccan aya da Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi abinda ke saukar da albarkatu tsoron Allah in za a kiyaye dokokin Allah to za a samu kowace irin nasara lokacin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam abin da ya faru da shi ya faru da shi tsakaninsa da 'yan uwansa gaba ta ƙarshe na bayyanar shi ne ɗan uwansu annabi yusuf ofis ɗinsa suka je suka same shi a bisa bayan babansu ya ce kawai su fita su nemo mishi ƴaƴansa suna zuwa kai tsaye suka wuce ofis ɗin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ta dakhalu alaihi Allah ce lokacin da suka shiga suka samu annabi yusuf alaihi salatu wassalam kadu suka ce ya ayyuhal aziz ya kai wannan shugaba masana wa halana dhur kuncin rayuwa tsanani ya shafi mu da mu da mu, muna cikin halin kakani kai fa'aufilan alkayl waji'na bi bida'atin musjatin suka ce gashi mun zo da kuɗi da ba shi da kima ma'ana mun zo da kuɗin da ba zai iya saya mana abincin da za mu ci ba fa'aufilan alkayl ka taimake mu ka cika mana mudu ka ba mu abinci wata tasaddaq alaina ka ba mu sadaka inna allaha yajzil almutasaddiqin Allah yana sa sakayya da alkhairi wa masu sadaka kala sai ya ce musu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akihi if antum jahilun yace za ku iya tuna abinda kuka yi wa yusuf da ɗan uwansa lokacin kuna cikin duhun jahilci kalu sai suka ce a innaka la'anta yusuf suka ce mishi ko dai kai ne yusuf kala ana yusuf yace musu ni ne yusuf wa hadha aki wannan kuma shi shine ɗan uwana binyamin Ƙadimannan lahu alaina ce Allah ya mana baiwa Allah ya ruba mana asiri Allah ya taimake mu Ƙadimannan lahu alaina ana yusubu hadha aki ƙadimannan lahu alaina sai ya ce musu innahu man taƙi wa yasbir ce musu ɗan uwana ku ji duk wanda ya tsare tsoron Allah Yayi haƙuri da matsayin da Allah ya ajiye shi fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin yace Allah ba sai tozarta shi tsoron Allah Allah ba ya umurce mu ya mana wasiya da tsoron Allah bane don mu mishi wani hidima sutura ce wallahu yad'u ila daris salam duk inda kaji Allah ya kira ka inda zaka bulle zai nuna maka duk inda Allah ya kira ka ce musu innahu man taƙi wa yasbir duk wanda ya tsare tsoron Allah ya yi haƙuri da matsayin da Allah ya ajiye shi ya yi haƙuri wajen bin Allah Ya yi haƙuri kan saba ma Allah fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah bai tozartar da sakamakon waɗanda suka kyautata Ƙalutallahi tallahi suka ce mun rantse da Allah laqad atharaka Allahu alaina Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna kafirin mun tafka ganganci da kuskure mai muni aka a rayuwar mu kala sai ce musu la tathriba alaikum al yau yace musu daga yau an kashe magana ba zargi tsakanina da ku waɗannan mutane kusan shekara arba'in suka raba shi da iyayensa ba wata bita da kulle da ba sun shi a rayuwa ba haɗuwansu da bayyanar shine yusuf bai fi minti talatin ba ya ce musu duk abin da ya faru na ya fi muku ya gafiru da kuma ya ce kuma ina roƙon Allah ya gafarta muku la ba alaikum yau ya ce daga yau ba zargi tsakanina da ku ya gafiru da kuma ya ce Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin shine mafi jinkan masu jinka. menene ya ba ma annabi Yusuf wannan gagarumar nasara da nasin Qur'ani tsoron Allah tsoron Allah kar ki ɗauka tsoron Allah kiyaye dokokin Allah wato wani ɗawainiya ne ko wani hidima ne a kanki a'a mafita ake baki Allah na ba da labarin Yahudawa da sharrinsu da miyagun ayyukansu a kan mu'minai Allah ya ce in tamsaskum hasanatun ta idan kyakkyawan abu ya same ku kuka samu alkhairi aka samu nasara aka samu galaba ta su'uhum Allah ce sai bata musu rai ba su jin daɗi wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha Allah ya ce amma in mummunan abu ya same ku Allah ce sai su yi farin ciki su ji daɗi ku duba sharri mafi muni irin sharrin ba Yahudi Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku la kai kaiduhum shai'a. Allah ya ce idan kuka yi haƙuri kuka tsare tsoron Allah Allah ya ce duk kaidinsu da sharrinsu Allah ce ba zai cutar da ku da komai ba in uwana masu albarka shi tsoron Allah kariya ce ta musamman da Allah ya ɗora ma duk wani bawa ya riƙe saboda soyayya da ƙauna tsakanin shi da ubangijinsa ba kuma abin da bawa zai riƙe ba kuma abin da bawa zai ya kai zuwa gagaci kamar ya zama mai tsoron Allah idan mun ji tsoron Allah duk abinda muke rayuwa da shi za mu yi galaba a kan shi in ba mu ji tsoron Allah ba babu abin da ba zai yi galaba a mu ba in baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne ba zai ba mu ji tsoron Allah mu zan masu kiyaye dokokin Allah ikilasi wani irin kwale-kwale ne da duk wata mafaka da ɗan adam yake bukata to yana cimma wannan damar ne ta hanyar tsarkake addininsa da ibadansa ga Allah shi kaɗai. Allah ya shar'anta mana addini Allah ya shar'anta mana shari'a ya sanya mana dokoki ya umarce mu ya hane mu duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi idan ba don Allah za ka yi ba wannan abin Allah ya ce baya so wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu din Allah ya ce ba a umurci bayi ba sai don su bauta ma Allah suna masu tsarkake addininsu ga Allah shi kai duk abin da bawa zai yi duk abin da bawa zai yi abin da zai yi kawai ya yi nasara shi ne wannan abin don Allah don yarda kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu Ka ce an umurce ni in bauta ma Allah ina mai keɓantan addini na gare shi shi kadai ina mai yin addinin gare shi shi kaɗansa ban haɗa shi da wani a cikin addini ba qulillah a'budu mukhlishan lahu a ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun babu abu mafi haɗari da musulmi zai samu kansa a ciki kamar yin wani abu da aka umurce shi da shi ba don Allah ba ya yi wannan abun kuma ba don Allah ba idan mutum ya zama mai ikilasi mai yin abu don Allah ya kasa kayansa kuma ya siya ya kasa kayansa kuma ya siya idan mutum ya zama mai ikilasi ne ya kasa kayansa kuma ya siya duk abin da za mu yi mu yi shi da Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa innama yansurullahu hadhihi al-umma bi da'ifihim bi da'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim iyaka Allah zai taimaki wannan addinin ne da masu raunin cikinsu ta hanyar addu'arsu ta hanyar sallolinsu ta hanyar ikilasinsu yin abu don Allah duk lokacin da ka yi wani abu don ka burge wani to ka ɓata duk damar da kake da ita abun Allah domin duk abin da rayuwa take ɗauke da shi abun na hannun Allah ne shi kaɗai. idan kai abun don Allah don neman yardan Allah to duk abinda Allah ke bayarwa zai baka bisa hikima da shi akwai abin zai hana ka saboda wata hikima akwai abin zai baka saboda wata hikima tasa ka zai cika amma daga lokacin da aka ce za ka yi abu ba don Allah ba wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashir hadhihi al-ummati bi thanaha din والنصر والتمكين في الأرض كي البشر ما ونن الأمة أكوي أوكاكا درجة أوجن الله أكوي تبتور الدين زاس سامو تيمكم الله زاس سامو داما أباين كسا النبي سيتي فمن عمل عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة من نصيب amma duk wanda yayi wani aikin lahira don duniya neman lahira ake da aikin kai kuma sai ka yi shi don wata bukatar duniya annabi ya ce bayi da rabo ranar alkiyama a wajen Allah yin abu don Allah mun karanta wannan hadisi na waɗannan bayin Allah wanda suka fita tafiya su su uku in talaka thalathatu rahatun mimman kana qablakum hatta awahumul madid ila garin fadakaluhu fanhadarat alaihim sakra annabi ya bada labarin waɗansu mutane da suka fita tafiya dare ya cin musu suka ga wani kogo suka shiga wani dutse ya balle daga sama ya zo ya toshe kogon dukkan mutane ukun nan abinda suka nemi suka roƙi Allah ya kubutar da su da shi shine aikin da suka yi don Allah aikin da suka yi don Allah shi duk abinda da ka yi don Allah ka yi shi da ikilasi yana da rana yana da rana wannan na farko ya kyautata wa mahaifansa ne iyakar kyautatawa yace Allahumma in kuntu fa'altu ittiga a wajhika Allah idan wannan abun nayi ne don neman fiskar ka Allah fa farrij anna ma nahnu fihi Allah ka yaye mana abin da muke cikin nan mu samu mafita na biyun yayi ne da kame kansa daga zina Ya ce Allah idan wannan zina na kame ne ban yi ba don tsoronka don kai Allah Allah ka bamu mafita na ukun amana ya rike shi ma ya yi tawassuli da shi ya roki Allah annabi ya ce sai dutsen ya balle ya faɗi gefe suka fita suna tafiyarsu abinda du ya zama abinda ya zama sanadin faruwar du waɗannan abubuwa da suka faru shine ikilasinsu yin abu don Allah duk abinda zaki yi ki yi shi don Allah don neman yardan Allah idan kika yi shi don Allah kin ci riba idan kika yi shi don mutane to mutane ba za ki iya gamsar da su ba a iya gamsar da mutum abu na uku a takaice shine da'awa kamar yadda na gani a rubuce shawarwari yana daga cikin abubuwan da da'awa take bukata yau a ba da shawarwari a kai shine yinsa bisa ilimi yinsa bisa ilimi musulunci bai ƙayyade wani matakin ilimi da sai ka kai kafin ka yi kira ba amma abinda musulunci ya kayyade, shine kuma kar ka faɗi wani abu sai abinda kake da ilimi a kai babu wani waje da aka kayyade iya adadin ilimin da sai mutum na da shi kafin ya kira mutane zuwa ga aikin annabi ya ce balligu anni walau aya ko aya ɗaya ka sani annabi ya ce ka isar an baka dama amma rashin yin abun bisa ilimi to na daga cikin kuma matsalar da'awa a yau da aka samu kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kul hadhihi sabili ad'u ila ala basiratin ala basiratin bi ma'ana ala ilmin wa yaqinin Allah ya ce ka gaya musu wannan ita ce hanya ta. ina kira a kanta bisa basira ma'ana bisa ilimi da yaƙini idan mai da'awa ya zo zai yi kira sai ya zama abin da zai yi kiran ba bisa ilimi ba ne ba abu ne da ya tabbata ba shi yasa kullum malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji kansa yakan ce a taswiya wa tarbiya a tankaɗe a reraye abinda za a ba wa mutane na ilimi domin idan aka zo aka karantas da mutane wani abun da yake cakuɗe to yanzu gobe ko bayan ranka in wani ya zo maimakon ya ɗora zai dawo gyaran abin da aka bayar a rikirkicin nan ne kaga ka mai da hannun agogo saboda ka duk abin da zaki isar duk abin da za ka isar duk abin da za ku faɗa ya zama wannan abin an gina shi ne a kan abin da yake ilimi tabbatacce to duk kankantan abin da ka bayar gobe wani in ya zo sai ya dora amma in ba bisa ilimi ba ne to yanzu duk wanda ya zo zai yi ƙoƙarin wannan ɗin sai an gyara ƙarshe sai kaga kai kaɗai ka ba da aiki wa malamai da yawa wajen gyara waɗannan abubuwa da aka ba da su ba daidai ba saboda haka wannan na daga cikin kalubale duk wanda zai yi da ya tsaya ya nemi ilimi gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe mishi duk kuma abin da za ka yi kira a kai ka yi kira ala basirati izan abin da ka faɗa ka faɗe shi bisa ilimi magabatanmu ku duba rubuce-rubucensu wani iya abin da ya rubuta ɗinnan nan ƙaramin littafi ne ya amfanar da duniya wani a islamiyya yake koyarwa wani hadda yake koyarwa wani ahalari yake koyarwa duk abin da ka sani in ka karantas da shi Allah zai karɓa ya maka sakamako da alkhairi amma rashin isar da al'amarin addini bisa ilimi to na daga cikin matsalar kuma kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin matsaloli na da'awa da kuma abubuwan da ya kamata a gyara a wannan bangaren wato shine duk lokacin da za a kirayi mutane su mutanen a nuna musu abin da ake gaya musu su zai amfana wato da yawa mutanenmu da yawa mutanenmu sukan ɗauki addini wani hidima ne na lahira kamar shi bayi da wata riba a duniya a game da addini sai an je lahira shi yasa duk wanda ya dukufa ma duniya sai ka ba ruwansa da addini da yawa duk wanda zai dukufa ma duniya sai ga ba ruwansa da addini duk abin da kaga ya zo a musulunci ya zo a musulunci to ya zo ne don amfaninka. ka babu wani abu babu wani abu da baka da riba a ciki babu kuma abin da addini ya hana wadda baka da faduwa a cikinsa to wannan na daga cikin abubuwa da yawa wajen saƙonninmu wato muke da takaita shi wajen fito da shi lokacin da ake gaya wa jama'a sakon da za a gaya musu shi yasa wani in ya buɗi baki ma sai ce shi ba aikin Allah yake ba kaga ya fahimci abin bai bai duk duniya ba wanda yake ma Allah aiki ko mala'ika jibril ba wa Allah yake ma aiki ko kansa yake yi ba in kaga mutum liman ne wa kansa yake yi wa in kaga mutum na tilawan qur'ani ma kansa yake yi wa in kaga ladan na kiran sallah to amma wato fahimtar da mutane suka ma addini shi yasa za a zo da maganar addini wani yana ganin akwai ci baya a cikin addini saboda bai gano ribar da take tattare da shi a cikin addini ba akwai wannan hadisin odisi, hadisin Abu Zar dogon hadisi ne Allah ya bayyanar da matsayinsa wajen alakarsa da 'yan adam daga cikin waɗannan gaɓoɓi yake ja ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shi Allah yace ce ya ku bayina inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku kun daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku Allah yace ce ba zai daɗe ne da komai a iko ba ya kamata ka san haka tsoron Allah kai yake amfana ba Allah ba inda na farkon ku za a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam har a je kan jariri na ƙarshe wadda daga haihuwarsa sai tashin alkiyama mutane da aljanu Allah ce inda za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku Allah ce ni ba zan daɗu da komai a tsoron Allah ku ya ibadi ce ya ku bayina law Awwala kun wa kun wa kun wa kun kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a yace ya ku bayina inda na farkon ku zuwa na karshenku, mutanenku mutanen ku da aljanunku za ku daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku. a ce kowa fajircin sakamakon kowa fajircinsa a ce kaman abu jahalin ne Allah ce ma na kasa zalika min mulki shi'a ba zai rage ni da komai a iko na ba duk inda ka ga marasa arziki suna rashin arziki Allah ce ni ba shafa na duk inda ka ga mutanen arziki suna harkan arziki Allah ce ni ba shafa na dole mutane su fahimci shi fa addini shi fa addini shi fa addini Allah ya shar'anta shi ne don ribarka shi ba shi da riba ko faduwa ka bi dokokin ko baka bi dokokin ba to dole mutane su fahimci saƙonni da ake isar musu na Allah ana isar musu ne don amfaninsu don rayuwarsu kullum muna buga misali musamman wa mata game da abin da ya shafi rayuwa irin ta yau Allah ya yi umarni cewa mata su suturta kansu ya ayyuhan annabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ka gaya wa matanka ka gaya wa 'ya'yanka mata ka gaya wa matan musulmai duka yudnina alaihinna min jalabibihinna su dinga sauke jilbabansu hijabansu har ƙasa Allah sai ce zalika adana an yi urabna fala uzai wannan shine mafi dacewa a gane su a san ƙimarsu, a san darajar su ta yadda ba za a cutar da su ba Allah bai ce ki saka hijabi ki rufe jikinki wai don yana da matsala in kin yi tsirara kina tafiya amma dai abin kin ya shafa rayuwarki ya shafa makomar rayuwarki ya shafa cewa fala yu'zani saboda kar a cutar da ku da yawa da yawa malama wato idan namiji ya taso wannan yare ne na maza da yawan mata sukan fada cikin wannan musifan don ba su san language na maza wajen alakansu da mata ba idan namiji ya taso lokacin da ya balaga yakan shiga zazzafan yanayi na sha'awa inda za a samu mata a kange a rufe a katange yana da wahala ya haura shekara 25 bai yi aure saboda duk abin da zai kashe mishi kishirwansa babu shi shi yasa da yawa in auren fari ne za ki ga ba auren fashion ake yi ba inda ya ga wanda yake so kawai suka daidaita zai aure idan wannan yanayi ya damu ɗa namiji to akwai hanyoyin da yake samun sauƙi shine in zai dinga ganin mata tsira ba zai taɓa yiwuwa ba yadda 'ya'yanku suke yawo wai ku ce kuma a aure su za ta shekara talatin a gida domin hanyar da za a bi a aure ta ta sassauta ma wadda zai aure ta da gaske ne wadda ke ga da yawa yana neman ta yana son ta to amma sai ya shekara bakwai nan gaba tukunna bai shirya auren ba saboda raɗaɗin da zai sa a gaggauce ya aure ta tana sassauta mishi wannan abu ta hanyoyi daban-daban in dai namiji zai fita waje ya ga mace tsirara balle irin rayuwar yau mace da asalinta da tushenta da matsayinta da matsayin gidansu za ta ɗauki hoton tsaricin ta tura wa namiji ya gani lokacin da ayar mubaya'a ta sauka ta mata ya ayyuhan nabiyu idza ja'aka almu'minatu inaka. ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina Allah ya kawo dokoki da ka'idodin da za a karbi mubaya'ar mata kar su yi shirka da Allah kar su yi sata da labari ya zo wala yaznina kar su yi zina hindu sai ta ce a wata sinil hurra zan yi ta ce ah, to ita bata ga wata baiwa a cikinsu ba ya ya tana zina ne ta ce a wata sinil hurra ya da aka yi aure tsakanin uwarta da ubanta aure aka ɗaura ta je ta yi zina inda ta tambaya ta ce dama ya tana zina ne to ya ce ubanta mai daraja ne iya gidansu gida ne masu daraja za ta watsa kanta ta tozarta kanta ta walakanta kanta so lokacin da shi kuma yana neman ta eh da gaske wataƙila yana so ya aure ta amma idan da zai nemi wata hanya da zai biya wannan bukatar aran babu dole zai sanya za a yi aure ta amma ko lecture sai tashi zai ce mata turo min hotunan ki ta tura wani a haka yana kallon hoton kan har bukatar sa ta biya in ya ga dama daga nan ma sai ya sati bai sati kiranta a waya wata za ta bari ya taba jikinta wata za ma ta yi zina misali bari in baku misali ga rayuwar mace da fasikan maza wato kamar mahauci ne da yake sai da nama ko duk wani mai sana'an da yake sai da abin sana'arsa sai ya zo ya gasa tsiransa wannan tsiran ɗari biyu wannan ɗari biyar biyar wannan dubu dubu wannan kwastoma da ya zo ya ga tsire ya gasu sai ce mishi ai ba don hidimar karatu ba ba don abin da ke gabana ɗan kuɗin da yake jikina ina so in sai hana awud ne da shi ba don haka ba da na sai tsiran nan sai ce mishi ɗauki na ɗari biyu ka ci sai ba shi na ɗari biyu duk lokacin da ya zo ya koka ya ce mai shi ɗalibi ne zai ɗauki na ɗari biyun nan ya bashi akwai ran da zai cire kuɗin sai sai na malam wallahi ba zai saya malam ba zai saya ba zai haƙura da wannan na ɗari biyun da yake samu to idan kuma ya zo ya ce ba yi da kuɗi ɗan kuɗin da yake hannunsa zai hau takzi ne zuwa makaranta sai mai naman ya ce mai ɗau na ɗari biyar shine wacce za ta bari a taɓa jikinta akwai ran da kullun ya zo za a bashi na ɗari biyar kuma ya zo ya cire kuɗi ya saya ba zai yi ba to wacce ta ba da kanta ita kan dama iya abin da in ya mallake ta yake bukata gida. saboda ku ɗauka cewa a irin wannan rayuwar kuma irin wannan rayuwar ake so su auru a haka shi yasa malam yanzu zaka samu idan aka samu matsala na aure za ka samu idan aka samu tangarɗa a nema sai ka samu mata bakwai sun ce an yaudare su kafin ka samu namiji ɗaya ce wata ta yaudare shi haka ne da matan su ake kokawa da su yanzu su ne matan suke kokawa ba wani abu bane dama Allah ya ce kar ku bar jikinku da tsiraici Allah ya ce za a cutar da ku to kaga wadda bata fahimta abu in tana ganin saka wannan suturan ƙauyanci ne ko wani abu makamancin wannan ai ita za ta ji a jikinta to haka addini yake duk abin da shari'a ta zo da shi kai ake so a taimake ka duk abin da shari'a ta zo da shi kai ake so a taimake ka kar ka kalli wani abu duk nisan abun duk kusancin abun da wai bayi da alaka da kai in dai an ce ka to kai ka more shi ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum mutanen ku da aljanun ku qamu fi sa'inin wahid za su tsayu a wata farfajiya ɗaya duka a haɗa duniya tun daga na farko har na karshe mutane da aljanu ne. Allah ce kowa ya tambayin bukatarsa fa a'taitu kulli insanin mas'alatahu kuma kowane mutum na bashi sa ma na kafa zalika mimma indi Allah ya ce abinda nake da shi ba zai rabu ba duka waɗannan gaɓoɓin abinda suke nuna mana Allah ba shi bai da bukatunka tsoron Allahnka shi bai da bukatarsa rashin tsoron Allahnka ba zai cutar da shi ba kuma ba abinda da za ka yi shi ya amfane shi shi ne yake da abinda da za ka amfana to duk lokacin da ake kiran mutane zuwa ga Allah abinda ya kamata mutane su fahimta wani abu ne da ya shafe su ake so a gyara ba wani aiki da su yi wadda Allah zai mori aikin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai mori aikin ba yana daga cikin hanyoyi na da'awa wadda suka takaita a wannan lokaci shine sanya dukiya a harkar da'awa sau da yawa masu da'awa sun ɗauka wa'azi shine da'awa Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma sai ce wal mau'izatil hasana ku yi kira ka yi kira zuwa ga ubangijinka da hikima hikiman nan ya shafi in an zo da a yi kira a fara da abin da yake a hannu sai muhim a yi shi bisa ilimi sannan a dubi hanyoyin da za a isar da wannan sakon kaso da yawa na da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi nasara ne ta hanyar kirkinsa kyautatawarsa mu'amalarsa ɗabi'unsa kyaututtukansa to amma da yawa yau in an yi maganar da'awa abinda ake tunani kawai shine a tsaya a jawo mutane ayoyi da hadisai wannan haka ne amma fa hanyoyin da'awa suna nan manya-manya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya amfani da su cire dukiya a taimaka ma waɗanda ba su da shi yana daga cikin kaso na zakka da aka ware na mu'allafatu qulubuhum wanda za a danni zuciyarsu domin musulunci ya samu zama a cikin zukatansu lokacin da aka je aka yi yakin hunayi ganimar da aka samu a hunai, annabi sai ya yi wani irin rabo sai ya kira mutum ɗaya a cikin mutanen makka sai ya ce a bashi raƙuma ɗari wannan a bashi awaki ɗari a haɗa mishi da raƙuma kaza mutanen madina suna tsaye aka gama kaso sai waɗansu daga cikinsu sai suka yi ƙorafi wannan ƙorafi sai ya je kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tara su ya ce musu a wajattum fi anfusikum ya ma'ashar al'ansar fi lu'a'atin min ad-dunya ta'allaftu biha qauman li yuslimu ya ce ashe abin ya muku zafi mutanen madina wannan kason da na yi ashe ba ku ji daɗin abin ba wannan kashashen abin duniya raƙumi da awaki da na ba wa mutanen da nake so mu danni zuciyarsu don su miƙa wuya ma Allah wa wakaltukum ila islamikum ku ganin kun nuna a musulunci kun kama ƙasa na barku zuwa ga abin da kuka samu tabbatuwa a kai na musulunci ya ma'ashar ansar annabi ya ce ya ku mutanen madina afala tardawun an yarji nasu bishati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum yace yanzu ka san da aka yi bai yi ba sauran mutane da suka zo daga garuruwa su koma garuruwansu da awaki da raƙuma ko kuma ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka so bai yi ba yayi suka fashe da kuka suka ce mun yarda da kason da aka bamu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wani balaraben kawai ya zo gun annabi sallallahu alaihi wa sallam. annabi ya dubi tsakanin dutse da dutse awaki ya ce ka kada duk ka tafi da su ya je garin su ya ce ku zo ku musulunta ya ce ku zo ku musulunta ya ce muhammadu sallallahu alaihi yana kyauta na wanda bayi tsoron talauci anas ibn malik yace in kana rajulu la yuslim ma yuridu illa dunya yace mun sani mutum yakan zo wajen annabi ya musulunta ba abin da ya kawo shi sai don ya samu abin duniya fama yuslim hatta ya kunal islamu a habba ilaihi min ad-dunya wa ma alaiha yace amma da zaran ya musulunta sai ya zama musuluncin shine mafi soyuwa abunsa akan duniya da abin da ke cikin duniya idan ya musuluntan inda gobe za a kasa duniya da duk abin da ke cikinta a ce zaɓi ɗaya ko ita ko musulunci ya ce musulunci zai zaɓa duk waɗannan abubuwa shehi idan da yau a ce da'awa za a shirya a daminan nan a ɗauki hayan tractor na sati biyu ƙauyukan nan a shiga wannan a mai hantsi ɗaya wannan take hanyoyi ne na kira saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'unsa da dukiyarsa ya yi da'awa saboda haka wajen kira zuwa ga Allah waɗansu lokutan dukiya ake sawa a taimaki al'umma musamman irin waɗannan irin waɗannan lokaci da ake ciki to duk waɗannan suna daga cikin hanyoyi na kira zuwa ga Allah saboda haka duk lokacin da kike tare da waɗanda kike so ki wayar musu da kai ki fahimtar da su wata ba za ta gane bayanin ki ba amma za ta gane ki kyautata za ta gane kyautatawa saboda haka shi alhikima wajen da'awa ya shafi hanyoyi da annabawa da manzannin Allah suka bi wajen kiran mutane zuwa ga Allah to idan aka bi waɗannan hanyoyi Allah kan sanya albarka kuma akan samu nasarori muna roƙon Allah ya sanya ma wannan zama albarka Allah ya mana jagora Allah ya muku albarka Allah ya ma zuriyar albarka Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi fa subhanaka amin masha To kafin a a ce wani abu ko kuma a yi tambaya ga shi bijimin malamin namu da kuma tattara dukkan abubuwan da ake magana ya kawo su a kan lokaci kuma ya bayanin su daki-daki da fatan kowa ya amfana. Akwai baki da suka zo ana so a sanar da su a yi musu marabalale kafin mu ce wani abu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. masu girma mun je tunatarwa mai ratsa jiki da daga Sheikh Ahmad Tijjani Baruntum. Allah ta'ala ya saka mu alkhairi. Duk sanda na gan shi a sunna TV na kan ce amfila. Duk abin da zai ka zai ka misali ko mai ratsa jiki. ko aya ko hadisi Allah ya yawaita mana irin ku Allah ya tsawaita rayuwa da albarka da kuma lafiya yana cikin gabatar da lecture sai muka samu waɗansu da cikin malamanmu suka shigo daga ciki akwai sheikh musa adam mai hula wanda yake sananne a sunna tv sahibul hadith ahlul hadith asaba nabiyyi marhaban akwai Sheikh Mustapha Sambo Alarama yana tare da Sheikh Musa sannan akwai Malam Bafaji Abubakar Adam da kuma Malam Alhassan Sa'id da kuma ambasada Ibrahim Yarim Abdullahi Sarkin Bai na Gombe. Malam Alhassan Sa'id ya rasu. Wani ne ya ce akwai malam alhassan Sa'id na ce ya rasu aiko na gombe ne wannan Allah ya ji kan Sheikh Alhassan Sa'id marigayi an samu wani kun malam Hassan Sa'id. Dr. Yaki Abubakar former CMD na Federal Teaching Hospital Gombe shi ma yana tare da mu. Alhaji Magaji Ibrahim INEC Commissioner na Borno State shi ma yana tare da mu. Muna maraba da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi. To Allah ya saka da alkhairi barka da zuwa mun baki. Muna fata Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi. To Sheikh ya riga ya yi bayani dalla-dalla akan batun tsoron Allah mun ji kuma ayoyi da ya kawo da hadisai da suka yi magana a kan tsoron Allah mun tabbatar cewa tsoron Allah shi ne ginshikin komai saboda haka duk abin da mu yi in babu tsoron Allah to wannan abin ya tafi aikin banza saboda haka sallar da za tun zai yi dole ya yi ta ne don Allah kuma malam ya yi wani magana mai matuƙar ratsa jiki shine duk ibadan nan da Allah ya ce mu yi ku gaya min wacce Allah yake so a ciki wadda kuma shi yake amfana shi sa ya matsa hannu ya ce sai an yi ta wacce ce a ciki mu ɗauki sallah tsayuwa ne da karatun fatiha da ruku'u da sujada idan mutum ya yi karatun fatiha me yake roƙo ne a ciki kan shi yake roƙa ko Allah yake ba? idan mutum ya yi ruku'u addu'a yake yi wannan addu'ar da yake yi Allah yake ba ko ko kan shi yake ma idan mutum ya ɗago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu zai ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi duka wannan abin da yake yi Allah yake wa in yayi sujada yana yin tasbihi yana roƙon Allah kana roƙon Allah ne don Allah ya ƙara wa kan shi mulki don mulkin shi kar a masa juyin mulki don kar a kawo mutanen ECOWAS su zo su faɗo mishi ko kuwa kana yi ne don karan kanka don karan kanki to mu bar wannan mu je azumi baki ci abinci ba tun daga fullowar alfijir har zuwa faduwar rana shikenan sai mulkin Allah ya karu ko kuma kin iki azumin shikenan sai Allah madaukin sarki ya kwace mulkin shi to mu dauki zakka dukiya ce zaki dauka da Allah ya miki zaki ba wacce Allah bai mata ba kuma Allah ba wai bai mata bane dan baya santa ke kuma ba ya miki bane dan ke kin fi kowa haka kawai yake so to dukiyar nan da ka ɗauka kika bayar sai me kuma sai ƙara Allah in kin ki bayarwa sai rage dukiyar Allah to kun ga ashe dukkan abin da ka faɗa haka aikin haji idan muka duba aikin haji duka da muka yi zaka ga cewa ba wani aiki da mutum yake yi cewa wannan aikin na Allah ne amma Allah ya ce ka yi Allah ya ce ki yi sai ki intisalin wannan abin qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin to malam ya yi bayani akan wannan tsoron Allah shine komai shine umarnin da Allah ya yi wa mutanen farko da mutanen ƙarshe sa'annan ikhlasi shine duk abin da mutum ya yi don Allah ai yanzu karatu ake yi malamai daban-daban sun zo suna yin wannan ta'aliƙin ba ni ya kamata in yi ba farfesa mansur ibrahim sokoto mni shi ya kamata ya zo yi kuma da shi ne ya zo yin na rantse da Allah ya kumfa amfana dan na san shi na san waye shi amma dai Allah ya takaita ba shi zai yi ba sai aka ce ni in zo ni to ina tabbatar muku duk abin da muka yi idan muka yi shi ikhlasi muka yi shi don Allah to Allah yana karban wannan abin saboda haka malam ya yi magana akan harkar da'awa da'awa ya ba da misalai ya kuma ce ya kuma nuna mana yadda za yanzu duniya ta lalace gaba ɗaya da mata ake ruza duniya da su ake rudan duniya na yi mamaki wannan tafiyan da na yi a kan mata da yara ƙanana akwai amini na ya zo daga uk da shi muka yi ta tafiya ya zo da 'ya'yansa guda uku muna tafiya da su yara ne 'yan shekara goma goma biyu mata ɗaya namiji muna tafiya sai muka je muka ci abinci bayan an gama sai wani bawan Allah ya gaice mu je cin abinci gidansa sai yarinya ɗaya ta taho da roba a hannunta sai ce ke za mu ci abinci ne me za ki ɗauko roba na me a ciki ta ce biredi ne ce mayar ta kalle shi ta kalle shi sama da ƙasa sai da jiki na yar ba wasa ba ne sai ta ce ba zan mayar ba sai ya ce wa yar ke karɓi ki mayar sai ta ce kai baka da kafa ne wallahi sai ya karba sai ya dubi babban sai ya ce mishi ungo wannan je ka kai mota sai dariya ya ce ya ce mishi ka fa raina ni yanzu da wance da wance sun kisu je yanzu ka taka da kafa ka je ka kai mota sai da ɗauka kakansu ne ubansu ne shi ya haife su sai da ce kai karbi ka kai sai ce ba zai karba ba wallahi sai na gaba ban tiki tiki ya je kai aji ya dawo na kullata a nan na yi kamar yadda zan yi muka zo wajen cin abinci aka ware ga inda mata suke suka ce su ba su je wurin ba inda babansu yake nan za su zauna sai ya ce wa kuma ba sa jin larabci turanci kawai suke ji sai aka ce a kawo musu kujera ba a je musu aka aka je musu aka ka zauna a cikin mu sai an kawo abinci ce ba sa son wannan a je a kawo wancan na gaban wancan wala haka baban zai tashi je dauko da kawai aje musu to in takaita muku mun na sahibance su kusan kwana biyar muna zuwa muka je za mu shiga jirgin ruwa yawo da shauransu wallahi sai da nace musu kai ni fa na gaji sai a je wannan jirgin ruwan su ce ba sa son wannan yayi da ti sai su ce ba sa son wannan sai a'a shi kuma yana bin su wanne kuke so nace kai su ne za su zaba mana nace ni wannan nake so in ba za a shiga ba ku ku je ku shiga wanda kuke so ni zan biya in shiga wannan sannan suka zo suka shiga sai nake ce mishi ban gane ba wannan yaron yaya haka ya ce ai ban isa musu magana ba ya ce wallahi in na kuskura na musu magana aka koma ingila to da ni da su har abada musamman gwamnati za ta turo a zuwa kwace su a zuwa tafi da shi kun ga irin bala'in da ake ciki to tarbiyya ce ta turawa shine aka kawo point din da nake so shine aka kawo a kawo aka kawo mana nan cewa wakilan mu su sa hannu a majalisa domin 'ya'yanmu su zama irin wannan mace ko da ma haka take yadda ƴaƴan nan suke haka suke matar ka ce amma baka yadda ka taba bata yadda ba sai ran da ta yadda ka taba ta sannan ka taba ta matar ka ce in kuma baka za ta ce ka mata fyaɗe kuma za a zo a kama ka to wannan irin tarbiya shi suke so su lalata mana saboda haka muna kira ga 'yan majalisunmu in dai suna wakiltar mu ne duk abin da aka kawo al'adarsu ce da ɗabi'arsu mu ma muna da al'adar mu muna da ɗabi'armu. mu suna da addinin su muna da addinin mu lakum dinukum waliy dini mun yadda ku yi abin da za a yi na demokuraɗiyya amma ku bar mu mu yi addinin mu yadda Allah ya ce mana mu ki sa hijabin ki yadda kike so ki rufe jikin ki yadda kike so wacce take so ta fitsirara ta tafi tsiraranta. ba wani matsala ba ta cuci Allah da kowa ba ta cuci addini da kowa ba wannan kenan abu na ƙarshe na tsoron Allah na ke son ba ku lissafi akwai malami da ya yi karatu ɗalibin ilimi ne yayi ilimi sosai a wajen malaminsa amma daga baya ya ce wa malaminsa shi fa yayi alƙawarin cewa duk sana'ar da ubansa yake yi ita zai yi kuma sana'ar da ubansa yake barawo ne malami ya ce ban da matsala da kai ka je kai ka, amma kaman alƙawarin abu guda ɗaya ya ce menene ya ce kai alkawarin ba za ka yi ƙarya ba duk abin da za ka yi ba za ka yi ƙarya ba sannan a satan da za ka yi ka ji tsoron Allah sai ce na maka wannan alkawarin farkon satan da ya fara zuwa gidan da ya je yin satan ya haura katanga ya shiga gidan ya fara tattara kayayyaki sai aka ce Allahu akbar Allahu akbar kiran sallah sai ya ce to na fa yi alkawari duk abin da zan yi zan ji tsoron Allah kuma ba tsoron Allah bane a kira sallah ban yi sallah ba sai ya je ya nemi ruwa da abin nan ya nemi shimfiɗa ya kama sallah kuma sallar asuba yana karatu masu gida suka ji suka fito suka ce wannan wane ne yake mana sallah a cikin gida bayan ya idar da sallah ya ce kai me kake yi ba kai sallah ba ya ce babu alheri ga mutumin da bai sallah ba ya alwala ka zo mu yi sallah zan taimaka maka manzan Allah sallama ya ce a taimaka mutumin da bai samu jam'i ba a taimaka mishi yayi jam'i so zan taimaka maka kai jam'i shine da ya gama aka gama sai ya tambaye shi to kai kuwa waye kai me ka zo yi nan to kun san an ce mishi kare me kare karya sai ce ni barawo ne barawo me ka barawo yace ni barawo ne na zo sata ne sai ce kuma amma na bincika a cikin sel ɗinka da na buɗe na samu wasu na lissafa kuɗinka kaza ba ka cire zakka ba bai cikin tsoron Allah lokaci ya wuce na zakka baka cire ba gashi na ware kaza na zakka ne wanda za ka cire ba za a ba wa waɗanda Allah madaukin sarki ce a basu sai abin ya dore mishi kai ya ce kai wani iri ne to a takaicen takaitawa dai ƙarshe shi wannan ya ce mishi to ni na ɗauke ka aiki mai min lissafin ka zama mai min lissafin dukiyata na zakka sannan ga 'yata budurwa na auren maka da ita so ɓarawo sai ya zama cewa da dukiyar da yadda komai ya zama nashi su wannan shi ake kira allisul taqi barawo mai tsoron Allah to mu ma ya kamata mu koyar da mu ta inda ko muna nan ko ba ma nan ya zama cewa ba ganin idan mu ne zai sa su bar yin abubuwa ba wannan yana cikin tsoron Allah kamerorin nan da ake sakawa ƙasashen turai za ku ce suna bin dokoki na wallahi kamera ce kawai saboda kana wucewa kawai zaka ga alat an turo maka tara kuma dole ka je ka biya ko Saudi Arabia nan ishara ta wuta din nan kwanaki na zo gombe nan na je zan je gidan kanwata sai na je ishara ta wajen gidan tsohon gwamnan ku na je na tsaya wai wuta ta ta tare na tsaya sai sai wanne zai wuce firiri wannan zai wuce fi na ga ah, lokacin kuma da aka bani hannuna kuma ni bai san wuce ba wasu ne suke zuwa suke wucewa sai dan sanda ya ce min ka wuce mana na ce kai da aka saka cire dokoki kuma kai kake cin mun kada doka Da duniya ka'ida na duk inda na je muta ta tsaya sai na tsaya dole ne sai mun tsaya mu zama cewa koyarwa ne na addinin musulunci ba koyarwa na mutane ba saboda haka ba shakka wannan al'amari malam wannan da'awa da ka bayar mu da kuma wa'azi ba karamin wa'azi ba ne so muna da lokaci wanda yake za a iya yin tambayoyi saboda haka ah, abin da malam ya faɗa Allah ya saka mishi da alkhairi sa'annan kuma mai tarbiyan 'ya'yanmu sa'annan wanda suke sha'awa su koma ƙasashen turai su zauna to san irin bala'in da yake za yake fuskantar su kana da ɗanka baka isa ka ce mishi i ko kuma ka bari ya bari ba kana da matarka baka isa ka sa ta yi ko ta yi ko ta bari ko ta bari ko ta aikata ko ka ta bari ba saboda haka mutum ya san cewa lallai ƙasarmu da muke muna cikin ni'ima sannan muna roƙon Allah bala'i da masifa da ake so a babbago a zuba mana a wannan ƙasan Allah ya kare mu daga shi Allah ya kawar mana da wannan masu neman mala'in Allah ya mayar musu da shi kansu kar Allah ya kawo lokacin da zamu yi yaƙi a ƙasan nan dukkanmu a cikin ku nan za ku ga waɗansu kuna da 'ya'ya a Sudan yanzu ina 'ya'yan suke sun dawo gida wasu sun wasu sun gama wasu basu gama ba wasu na shekaran ƙarshe Sudan ɗin nan musulmi da musulmi ne suke kashe kansu sudan din nan da sun yi shekara aru aru shekara kusan arba'in suna yaƙi da kudancin sudan an gama an samu sauƙi kuma yanzu sun zo sun shiga cikin bala'i libya musulmi da musulmi suke suke kashe kansu iraq da musulmi da musulmi suke kashe su syria musulmi da musulmi har yanzu kuma ana nan ana kisan to mu kuma muna nan har yanzu muna cikin hannu baka hannu ƙwarya ko kwanan nan kun ga an kakkaɓo jirgi haka ne sojojin ma kashe kusan guda 20 da wani abu yaron da ya je ɗaukowa ɗanmu ne saboda haka ya zo an kashe shi gawawwakin su mun sake an sake zubarwa da su so duk ba mu iya kankare wannan ba kuma za mu je mu ebo wannan fa wanda suke yin sadika noke ne to ina kuma wanda za su yaki da ku gaba da gaba official za a yaki wannan wanda suke a cikin ku suke kun kasa maganin su saboda haka muna roƙon Allah saboda haka kar a tashi daga wannan irin taro sai mun roƙi Allah madaukin sarki ya kare mu daga sharrin waɗanda suke so su tudo mana Najeriya an sami yakin basasa Allah ya kau da shi an kawo mana yaƙi ta addini bai yi ba an kawo mana ta ƙabilanci bai yi ba an kawo ta siyasa bai yi ba to yanzu an shigo mana min haisu laradari in mun yi wasa muka fada cikin wannan to mun shiga hukumin lalace kuma su wayannan sojojin na ECOWAS da ake magana a kansu suna kallon mu muna cikin bala'in Boko Haram haka ne mutum dubu nawa suka shiga suka shiga gudun hijira a Borno yan Borno sun zo nan mutum dubu nawa suke gudun hijira aljar mutum dubu nawa suke yan bandi suka tarwatsa musu gidaje a zamfara a katsina a sokoto a kebbi a kaduna a naija duka waɗannan fa suna nan suna gudun hijira ba noma ba kiwo ba kasuwanci ba komai ba su taɓa tunani najeriya jagora ce bari mu zo mu taimake ta mu fita da ita cikin wannan karan ba shine yanzu a zo a ce mana kuma mu je mu shiga yaƙi da waɗansu ina suke a da saboda haka kar mu yarda da wannan kuma in za a yi yakin mun yarda sai a fara yakan katsina sakkwato duk a gama da mutanen dan duk wannan area ne har zuwa yobe zuwa borno bayan an gama da mu sai a shiga cikin nijar kuma a yi dama ana so a wutar wa tsamu dama an mu ba 'yan najeriya ba ne so ba mu yarda ba kuma mun yi kira ga shugaban ƙasa kar ya shiga da wannan musulunci shine sa muka zaɓe shi mun yi musulunci ne saboda musulunci ɗan uwantaka ta musulunci ta fi ƴan uwantaka ta jini so ɗan uwanmu na Nijar na musulunci sun fi kowane ɗan uwanmu na wanda yake ba na jini ne shi saboda haka mu musulunci shine komai da haka ba mu yadda ba ba kuma za mu yadda ba muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare mu Allah ya datar da mu in akwai tambayoyi da aka yi a rubuce to sai mu gansu don a karanta su mu ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, mun saurari taliki daga shugaban wannan zama sheikh dr muhammad suleiman jos chief imam na sultan bello masjid da ke kaduna allah ta'ala ya saka da alkhairi ah, kamar yadda aka ce tambayoyi guda ɗaya aka turo yanzu kafin a turo da sauran malama yana kusa amma kafin tambayoyi akwai yar uwa da ta aiko da takarda cewa da Allah tana neman addu'a tana neman addu'a daga yan uwa da suka taru a wannan waje a wannan rana mai albarka a wannan yammaci kuma lokacin da ake karban addu'a wannan rana tsakanin la'asar zuwa magari. da Allah taimaka mata addu'a yariya ta yar shekara ashirin ta bata ba ganta ba yau sati shida kenan da haka tana neman addu'ar mu da addu'ar malamin mu muna tawassuli Allah ta'ala ya bayyana da ita cikin ƙoshin lafiya Allah ya tsare mana ita ya tsare mutuncinta da sauran 'yan uwa da ba a san inda suke ba da ma wanda aka san inda suke amma ba za a iya karɓo su ba a yanzu Allah ya fito da su ya masu mafita a tambaya ta farko zuwa ga malam ta ce mace ta yi rantsuwa in ta haihu ba za ta yi taron suna ba sai mijinta ala dole ya ce sai an yi taron to yaya kenan rantsuwar da ta yi bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, muna roƙon Allah ya amintar da wannan baiwar Allah da tabbata Allah ya amintar da ita Allah ya bayyanar da ita cikin aminci Allah ya tsare ta Allah ya tsare mata mutuncinta Allah ya tsare mata addininta eh wannan da ta yi tambaya game da ta yi rantsuwa cewa ba za ta yi sun taron suna ba to kuma bayan ta haihu sai mijin ya sa aka yi to ai ba ita ta yi ba mun fahimta ko saboda ka amsanta ba ita ta yi ba balle ta nemi fatawa mijinta ne ya yi taron suna tunda shi ya ce a yi yawa inda ita ce ta yi to wannan wani abu ne da ba amma da mijinta ne ce ta yi wannan babu ruwanta a cikin wannan gidansa ne yasa ce in abincin ne ma abincinsa ne saboda haka ita bata yi taron suna ba mijinta ne ya yi nan Assalamu alaikum warahmatullahi za jazakumullahu khairan a duk da yake cewa wannan tambayar ta safe ce amma kuma na san malam zai a ai abu wanda yake ya shafi bangaren akan su cook ta ce tana su da Allah ya mata bayani na shi kenan sarar saboda insha Allah Wala ce ne su So, wannan cewa ta yi malam ne ce nake karantarwa, amma ina da ƙaramin ƙarfi wata rana ma bani da abin da zan ci ni da iyalaina. To, ɗaliban sun yi man alkhairi. idan suka yi ma alkhairi idan je ƙauyukan to har Allah na ce ranar makaranta ta zo saboda abin da nake samu to ya ikhlasi na watan ina har ina murna idan ranar makaranta ta zo saboda abin da take samu to ya ikhlasin ta Thank you. tambayar ne ni ce nake karantarwa amma idan ina da karamin karfi wata rana ma ba ni da abin da zan ci ni da iyalaina to ɗaliban suka yi mata alkhairi so kan yi idan ta je ƙauyukan su so sai aka waye gari ta kan yi murna idan ranar zuwa makaranta ya yi saboda abin da ke samu ya ikhlasin nata ya wannan bai shafi ikhlasin ka ba eh ko da kuɗin makaranta ne ko da ita ce ce a bada kuɗin makarantar kafin a yi karatu Matukar wani abu ne da ya shafi lokacinta ko ya shafi rayuwarta wannan bayan da alaƙa da abin da zai taɓa mata kilasinta. akwai bambanci tsakanin abin da aka baka wadda zai taimake ka wajen yin wani aikin alkhairi da kuma ka yi aikin alkhairi don abin da za a baka waɗannan abubuwa ne masha bambam saboda haka mutum ne yake so ya karanta abinda za a bashi zai taimake shi ya karanta wannan bayi da alaka da sa daban kuma da wanda ya yi ne don wannan abu saboda haka ita wannan wani abu ne da ake bata domin taimaka mata saboda haka ba abin da zai ba mata ikilasinta a kai ko da ta ji daɗin haka malam na gaji ne kuna ta kawo takardar ne to ga Allah eh, wannan addu'a take nema wannan addu'a take nema a wajen malamin taimaka mata ta ce ta ji daɗin wannan lecture da aka yi na gyaran halaye kuma insha Allah za su gyara tana roƙon malam da yan uwa ya mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari mai ilimin addini musu Allah ya ba ta miji na gari Allah ya ba ta albarka wannan kuma ta ce an yi bayani akan tsoron Allah wallahi malam yan mata suna samun kansu a zina ne saboda iyayensu ba sa yi ɗaukar nauyinsu mata ne bukatan na cikin masifa da Allah a yi wa iyaye to eh, ba zai zama uzuri ba a shari'a ko me zai faru da ke wannan abin ba zai zama uzuri ke zina so babu dalili da za a ce wannan ya rashin kulawa da ke da ba a yi ba wannan ya nuna cewa shi ne dalilin ki da yin zina kuma shari'a ta karɓe shi a matsayin uzuri eh, abin da yake hakki akan iyaye Shi shine sauke wajibai da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu a kansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalansa da suke cikin gidansa kuma za a tambaye shi akan wannan kiwo da Allah ya bashi wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi haka nan kowace mace mai kiwo ne a gidan mijinta da kuma ƴaƴansa mai iya mas'ula a rahiyatiya za a tambaye ta akan wannan kiwo saboda haka hakki ne akan kowane uba ya sauke nauyin da Allah subhanahu ta'ala ya dora mishi kan iyalansa tun daga matarsa ƴaƴansa mafi girman abun da ke hakki a kansa game da iyalansa shine addininsu ya tsare musu addininsu ya tsare musu mutuncinsu duk wanda ba zai iya tsare mutuncin iyalansa ba to tabbas ya jefa kansa a cikin halaka domin Allah subhanahu wa ta'ala umarni yayi cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta yadda Allah ya wajabta maka ka bi Allah haka ya wajabta maka iyalanka su bi Allah yadda za ka saba ma Allah Allah ya tsare ka ya maka azaba yadda za ki saba ma Allah Allah ya tsare ki ya miki azaba haka ƴaƴanki za su saba ma Allah a tsare ki a miki azaba kowa Allah ya ɗora mishi nauyin abubuwa guda biyu da ya kare kansa ya kare iyalansa mai gida hakki ne a kansa ya tsare iyalansa daga wuta to daga cikin tsare su daga wuta shi ne ya tsare musu addinin su ya tsare musu mutuncinsu kowace mace mai kiwo ne a gidan mijinta wajen kula da mijinta da kuma 'ya'yanta hakki ne a kanta ta tsare musu mutuncinsu ta tsare musu addininsu to amma ko da an samu sakaci ta waɗannan fiskoki to ba zai zama uzuri a shari'a ya mace ta je ta yi zina ta ce ta yi ne saboda iyayenta ba sa ba ta kula ba wannan doka ne na Allah ba wani abu da zai iya halatta miki hakan ta kowace fuska Allah ya samu dace wannan ta ce wani mutum ya rasu a garin mu bai karatu ba tsoho ne sai da ya mutu sai yaran suka cire wani abu a cikin gadon so suka yi wakafi da shi sai wani malami ya yi wa'azi cewar wannan wakafi bai yi ba da sadaka da aka yi wa mamacin duka ba su yi ba ai wakafin shi bai yi ba don allah malam ina neman bayani a wannan kuskure ne eh ta jariya eh, yana daga cikin mafi tsadar sama a ce ƴaƴan ne suka maka don malamai sun yi sabani shin wani zai iya ma wani ko kuma sai 'ya'yan ne ya haifa akwai waɗanda suke ganin sai ƴaƴan da ya haifa akwai waɗanda suke ganin kowa ma in yi ma ɗan uwansa musulmi Allah zai karba to amma wannan da su suka yi ai ba ma saɓani a kai tun da ƴaƴansa ne suka ware wani abu a dukiyarsu na gado suka yi ma ubansu wani wakafi wanda zai dinga gudana a bayansa saboda ga wannan abu ne mai kyau musulunci yayi umarni da shi. wannan addu'a ce ba Eh, eh, ta ƙarshe dai tana magana a kan a taimaka yau maulata nasiha Allah ya ba su ikon taimako akwai buƙatar a cikin wani hali sai kuma addu'o'i ɗaya tana neman a mata addu'a in ta yi aure Allah ya ba ta zaman lafiya da mijinta ɗaya tana neman addu'a ga iya ga mahaifinta da ya rasu kuma da sauran yan uwa da suka ringaye mu ɗaya kuma tana addu'a tana neman addu'a game da ta. to dukkan waɗannan eh, waɗanda suke bukatan addu'a muna roƙon Allah muna da wasu sunayen su mafiya kyau da kuma sunayen su mafiya ɗaukaka Allah ya biya musu su. Allah ya tabbatar musu da waɗannan alkhairai Allah ya tsare su daga kowace irin fitina Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarsu da kuma zuriyarsu muna roƙon Allah ya kara mana albarka ya kuma kawo mana sauƙi cikin yanayi da ake ciki na wannan rayuwa kamar yadda mai rubutu ta rubuta cewa kira zuwa ga mawadata su tashi tsaye wannan wata dama ce a yanzu game wani mai dukiya ya nemi aljanna da dukiyarsa game da halin da ake ciki na matsatsi da kuma yanayin rayuwa duk wanda Allah ya buɗe kirjinsa a wannan lokaci ya ga zai iya cire dukiyarsa ya taimaka wa bayan Allah musamman da abincin da za su ci tabbas ya samu dama kuma ya yi amfani da dama kuma zai yi nasara a kan damansa muna roƙon Allah ya ba da dama kuma ya ba da iko kuma ya karɓa mana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 Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi insha Allah lecture ta gaba karfe bakwai zuwa karfe takwas da rani Allah ya ba mu iko halarta ya ba mu ikon kiyaye lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya dakata malaman musu fita kafin fita